وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake tara mu a dare na biyu a wannan wuri na CCOG da ke birnin Yamai ko kuma Niyami a hedikwatar mulki na ƙasar Nijar a wannan yammaci na afirka a halin yanzu muna daren lahadi bayan yammacin asabar goma ga watan sha'aban hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa garin madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku a kalandar albashi ta turawan ingilishi muna talatin ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kamar yadda ɗan uwa malam lalil ya faɗi kuma wannan shine abin da aka yi alkawari a kai a jiya da daddare bayan an tashi abinda za a yi magana a kai insha Allah ta'ala yana da alaƙa ne da da'awa kuma mawdu'in shi shine amfani da dukiya wajen taimakawa dawa kamar yadda muka sani abinda muke yanzu din nan ma da'wa ce kenan abinda za a yi magana bai fita daga abinda muke yi yanzu ɗin nan ba ita dawa ta kunshi yin kira zuwa da imani da Allah subhanahu wata'ala da abinda manzanni na Allah ta baraka wata'ala suka zo da shi ta hanyar gaggata abinda suka ba da labari da yin masu ɗa'a cikin abin da suka yi umarni inda za a kira mutane zuwa ga yin imani da Allah da yin imani da abin da manzannin Allah suka zo da shi ta hanyar da mutane za su gaggata dukkan abin da manzanni suka ba da labarinsa kuma su yi musu ɗa'a cikin umarni da hani to wannan abin shi ake kira da'awa kira zuwa ga addinin Allah farilla ce da Allah ta baraka wa ta'ala ya tsora ta kan al'ummar musulmai baki ɗaya gaba ɗayan al'ummar an ɗora mata wajibci na ke kira zuwa ga yin imani da Allah da gaskata manzanni cikin abin da suka bada labari da yi musu ɗa'a cikin umarninsu da hannunsu domin a cikin suratu Ali Imran sura ta uku aya ta ɗari da goma Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance mafi alkhairin al'umma da aka fitar ga mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna ne da mummuna kuma kuna imani da Allah wannan ayar tana nuni zuwa da cewa al'ummar nan ta samu matsayi na kasancewanta mafi alkhairi mafi ficiyar al'umma domin tana kawo amfani ga mutane domin tana umarni da kyakkyawa tana hani da mummuna ga shi kuma dama ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to amma ko da yake yin dawa wajibi ne da Allah ya dora akan al'umma baki daya dawa ta zamanto farilla ta tilas ta zamanto wajibi na dole akan shugaba saboda haka shugaba shi ke da matakin farko na wajibcin yin dawa? ko da ya yi kai tsaye da kai shi ko kuma ya tsara yadda za a yi ya kuma goya mata baya domin wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin a cikin suratul hajj sura ta 22 aya ta 41 inda Allah ta'ala yake allazina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur Allah ta'ala ya allazina fil su shugabanni waɗanda suka san abin da suke yi su masu iko waɗanda suka fahimci hakikalin manufar Allah tabaraka wa ta'ala ta ba su shugabanci irin waɗannan mutane su ne waɗanda in muka ba su mulki muka ba su iko a cikin ƙasa a kamun sala za su tsaye da sallah wa ta zaka kuma su ba da zakka wa haɗa rubin maru kuma su umarni da kyakkyawa wani hawa mai munkar kuma su hali da mummuna Allah ta'ala ce walillahi akibatul umur kuma ga Allah ne ƙarshen al'amura ke komawa shekenan daga cikin abin da ya zama wajibin kowane shugaba a cikin al'ummarsa ne ya yi umarni da kyakkyawa ya kuma yi hani da mummuna wanda dama wannan shi shine mazmunin ma'ana ta kalmar da'awa a shari'ar musulunci bayan shugabanni sai malamai suke da wajibci na biyu na shi wa mutane da'awa domin su malamai sun ɗauki alkawari ga Allah cewa za su bayyana wa bayan sa littafin Allah ba tare da sun ɓoye komai ba kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana a Ali Imran sura ta uku kenan aya ta ɗari da tamanin da bakwai wa in akhadha Allahu mithaqa allazina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu kuma a lokacin da Allah ta'ala ya rike alkawarin waɗanda aka ba littafi masu ilimi kenan malamai kenan masu da'awa kenan limamai kenan masu karantarwa kenan aka ɗauki alkawari daga gare su cewa za su yi wa mutane bayanin littafin da Allah ya ba su sa kuma ba za su koya komai a cikin shi ba ayyukan masu yawa da ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun zo da umarni game da yin da'awa misali a cikin alqur'ani ga faɗin Allah ta'ala a cikin Ali Imran sura ta 3 aya ta 104 wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun kuma wata jama'a wata al'umma wata ƙungiya ta tashi daga cikinku ta kasance daga cikinku tana kira zuwa ga alkhairi kuma tana umarni da kyakkyawa tana hane da mummuna waɗannan su ne masu samun babban rabo Allah ya samu cikinsu a suratun nahal sura ta goma sha shida aya ta ɗari da ashirin da biyar Allah ta baraka wata ala ya ce Wudu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana kai kira zuwa ga tafarki zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima kuma da wa'azi kyakkyawa ud'u umarni ne can baya wal takum minkum ummatun umarni ne wal amru a tara 71 Allah tabaraka wa ta'ala ce والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله الله تعالى ya مؤمنين ماذا؟ بمؤمنين ماذا؟ ساشن muminai mata يعني مجد انتال ne majikinta lamurra ne ga sashin suna suna hane da mummuna kuma suna tsaye da sallah suna ba da zakka suna yi wa Allah da manzan Allah biyayya Allah ya ce waɗannan su ne Allah zai ji gansu Allah ya samu cikin su a cikin suratu yusuf sura ta goma sha biyu aya ta ɗari da takwas Allah ta baraka wa ta'ala ya ce قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin kul hadhihi sabili wannan ita ce hanya da ita ce tafarki na ad'u ila Allah da nake kira zuwa da Allah ala basiratin bisa ilmi البصيرة هنا بمعنى العلم أي على علم أنا ومن ni da waɗanda suka فكبيني wa subhanallah wa ma ana min al kuma sarki ya tabbata ga Allah ban kasance daga cikin masu shirka ba wannan na nuna cewa alkur'ani ya zo da ambato game da dawa ambato na wajibci ambato na farilla ambato na dole a samu al'umma ta tsaya da yin dawa a cikin hadisai ingantattu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin al-Imam Ahmad da al-Imam Muslim ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika af'afu al-iman wanda ya ga mummunan abu abin ki daga cikin ku to ya kau da shi ya canza ya gyara da hannunsa wannan sai shugabanni don su suke da iko na su idan ba zai iya ba to da harshensa ya yi wa'azi ya yi dawa ya yi kira ya yi nasiha idan ba zai iya ba to ya gyara a zuciyarsa abin ya dame shi ya girmama abin ya mata abin a zuciyarsa amma kuma wannan shine mataki mafi rauni na imani ran da aka ce mutum ba zai iya kyamar abu mara kyau ba a zuciyarsa ba zai iya canzawa ba ba zai iya halawa da baki ta hanyar wa'azi ba sannan ba wai a zuciyarsa bai kyamar abin to wannan kuma ya shiga cikin wata hanya ta daban wadda muke neman Allah ya tsare mu da ita الامام احمد ده الامام الترمذي سروي حديثه ده من ذن الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي والذي نفسي بيده لتامرن لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او يشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه فتدعون فلا يستجاب لكم نعم لو ان رينا كي حننصر lallai ne ku yi umarni da kyakkyawa lallai ne ku yi hani da mummuna ko kuwa gab yake da Allah ya aiko da ukuba daga gare shi ukuban nan ta mamaye ku ta haɗa kowa da kowa kuma ku roƙe shi ba zai amsa muku ba ashe kenan idan al'umma ta zauna ba ta da'awa idan aka zauna ba a wa'azi idan aka zauna ba a karantarwa idan aka zauna ba a yin kiran mutane wai kawai ta ce tun da mun kira mun kira sun yi mun ce a daina shan giya an ƙi dainawa mun ce a daina karuwanci an yi mun kawo ayi qur'ani akan zina ba daina ba to mu dai mun yi namu mun daina a'udhu billah a da al'umma ta yi wannan ai ta shiga uku sau uku sau tara domin a ƙarshe idan hukuma ta sauko musiba ta uku wa za ta kyale za ta kyale waɗannan malaman za ta kyale waɗannan masu dawa za ta kyale ɗaliban ilimi za ta kyale wane da wane ta faɗa kan wanda kawai yake yi a'a wa taku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ai in abin ya zo zai taɓa kowa da me yi da mara yi amma idan ana wa'azi Allah cikin sa sai ya sauwaka sai abin ya zo da sauki in ba ya zo mai wa'azi mai zuwa wurin wa'azi mai shirin a gyara mai kokarin kawo gyara sai Allah ya ba shi haƙuri da juriya ya daure ma wannan jarabawa da Allah ya masa ya kuma ci jarabawa shi bai gayewa a shiru wai don saboda wane ya ki dainawa gayewa a shiru wai don saboda an ce kar a yi amma an yi wa a shiru wai dan an yi wa'azi amma ba daina ba dole a ci gaba da wa'azi dole a ci gaba da dawa, dole a ci gaba da kiran mutane sawa'u sun yarda ba su yarda ba sun gyara ba su gyara ba sun karba ba su karba ba dole a yi idan yanzu aka ce ana shan giya a wurare daban-daban amma a yi wa'azi sai aka ƙi sai aka ce ai tun da dai mun yi wa'azi ba su daina ba to bari mu daina wa'azin to mun ji kun daina wa'azi amma wanda suke shan giyan nan kar kuma ta za su rika maye za su ɗauki mota su tuka a cikin gari idan sun yi tukin nan me zai faru za su iya kawo hadura ku da ba ku sha giya ba abin ba zai taba ku ba idan ba su gina sai ya zama to ba a yi wa'azi ba ko aka yi wa'azi daga ba aka ce a daina an haƙura an daina an gaji me zai faru idan cuta ta zo cutar sida ai mutumin da bai ji ba ma bai gani ba yana iya samun matsala a dalili na tsautsayi mai cutar sida an mashi aski an taba ko an ji mai rauni a ka jini ya taba wannan wuka ko aska ko abin da aka yi masa kilifa aski da shi ba kuma ba an kowa wani abu wanda zai kashe wannan al'amarin ba sai kuma aka zo aka samu wani malami ne ɗalibi ne bayiya ne sai aka yi masa aski shi ma mai tsotsayi sai aka ji mai rauni akwai yiwuwar ya kamu da wannan ciwon sida Ta kaga bai ji mai gani ba ba da ya ce ya daina wa'azi ba saboda mutane sun ki ji to amma kuma ga sakamakon daina wa'azin ya same shi yasa sai ya zama ba zai yi wai a ce an ki wa'azi an ki da'awa an ƙi karantarwa wajen mutane sun ce sun gaji ko kuma ba ka yi aiki da shi ba kai dai kai wa inna ma alaikal bala kai dai ka isa da sako ne shi yasa al-imamu ahmad a cikin musnadinsa da al-imamu al-bukhari a cikin jami'a ɗinsa suka roki hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ballighu anni walau ayatan kenan da babban malami da karamin malami da ɗan kolo iri ba da wanda yake bai ba kai ba duk kowa an ba shi umarni ya isar da maganganu na alkhairi gwargwadon yadda maslaha ta hukunta gwargwadon yadda yanayi ya bada yana mai kiyaye kawai da tsare-tsare na shari'a dangane da yadda ake yin wa'azi ko ake sada sako abinda aka hana karambani da shishigi abinda baka sani ba kace baka sani ba ban sani ba wata ko wani matsayi ne maza a cikin harkar ilimi malamai da yawa sun tafi kan cewa yin kira zuwa ta hanyar Allah da umarni da kyakkyawa da hali da mummuna wajibi ne akan kowane musulmi gwargwadon ikonsa kenan ba aikin malamai ne kadai ba ba aikin limamai ne kadai ba ba aikin masu karantarwa ne a madarasa kaɗai ba bal aikin kowa da kowa ne iya iyaka gwargwadon ikon kowa wani babban malami ne ga wasu ina ganin su dama da ni hagu da ni gaba gare ni manyan malami ne su aikin su daban irin da a wata za su yi daban akwai ɗaliban ilimi ya yi su ma nasu da'awar kolo irina ta mu da'awar daban akwai yan ƙanana kallon mu masu tasowa irin abin da za su yi daban gwargwadon matsayi gwargwadon ilimi gwargwadon fahimta gwargwadon yadda yanayi ya bada akwai wanda yake da'awarsa da kudi zai bai da ilimi amma yana da dukiya akwai wanda da'awarsa da ƙarfi ne bai da dukiya bai da ilimi amma akwai ƙarfi akwai wanda da'awarsa da lokaci zai ba kuɗi ba ilimi ba dukiya amma yana da walwalaccen lokaci akwai wanda haziki ne mai basira mai hangen nesa mai tunani shi inda za a yi magana a ce a ba da shawara Allah ya more mashi sai ya da'awa da wannan akwai wanda bai shiga cikin kodai ba amma yana da lokacin zuwa ya saurara na shi da'awar shine ya zo ya zauna inda ake ba wani da aka ɗauke wa harkar da'awa wani kuma Allah ya hore mishi yana da ilimin yana da dukiyar yana da lokacin yana da ƙarfin yana da basirar sai ya haɗa su duka sai ya zama masa numurin alamomi ala kulli hali ba wanda aka ɗauke wa da'awa wannan ita ce maganar da al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin Allah tabaraka wa ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar a ƙarƙashin nan yake cewa da ake nufi da wannan aya shine lallai ne a samu kungiya a samu jama'a a samu waɗansu mutane da za su tsaya akan wannan lamarin da gaske duk da cewa da a wannan wajibi ne akan kowa gwargwadon iko gwargwadon yanayi kenan ya karfafi janibin haɗuwa a yaki tare amma kuma ya nuna ba kawai ka sai da haɗuwan ba ko babu haɗuwan ɗaiɗaikun mu kowa Allah ya ɗora masa aikin da a gurgudan sa haka na lura mu shaukani a cikin fatul kadir ɗinsa tafsirinsa kenan ƙarƙashin suratu yusuf sura ta goma sha biyu a ɗari da takwas fadin Allah tabaraka wa ta'ala kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani yake cewa ma'anar wa man ittaba'ani ai ina kira zuwa ga wannan hanya din sannan kuma wanda duk ya bi hanya ta ya bi shiriya ta ya sunnatu da sunna ta shi ma yana kira zuwa ga wannan hanyar a shauka ne ce to wannan ayar shi ne take nuna cewa duk mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai biyayya da gaske ne to wajibin shi ne ya koyi da manzon Allah cikin da'awa ya kira mutane zuwa ga imani da manzon Allah da kadai da Allah ta'ala da yin aiki da shari'ar Allah da yin aiki da abin da Allah ya shar'antawa bayansa ya ce wannan wajibin kowa ne inda shi yana biyayya yana yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga wannan gabar za mu gane cewa ashe da'awa aikin kowa ne ba a ɗauke ma kowa ba gwargwadon dama gwargwadon yanayi gwargwadon hali gwargwadon ilimi ana dai son ka ba da gudunmuwarka wajen yin da'awa tambaya mai yasa za a yi da'awa za a yi da'awa kowannen ma'anar saboda ɗimbin lada mai girma da Allah ya tanadar wanda ke yin da'awa domin shi wanda ke da'awa yana daga cikin mafi kyautata magana a cikin al'umma kamar yadda a cikin suratul fusilat sura ta 41 aya ta 33 Allah ta'ala ya ce, wa man ahsanu min mimman da ila Allah wa amila salihan wa qala min al muslimin ashe wanda ya kira mutane zuwa ga Allah tunda Allah ce wa ya fi kyautata magana ya fi kyautata zance kamar wanda ya kira zuwa ga Allah kuma ya aikata aiki na kwarai kuma yake ni ina daga cikin waɗanda suka miƙa wuya ga Allah ta'ala ashe kenan mai da'awa na daga cikin mafi kyawun zance mai da'awa shi ne mafi alkhairin mutane masu da'awa su ne mafi alkhairin mutane كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أتكين آل إمران سورة أوكو آية قليل قومة كن كسان كلمات الخير الأمة دعك في ترد متعني وطبعا من سكة أخرجت للناس أي وأن دعك في ترد سودان أمتان المتعني هذا ما حديث من زيادة خير الناس أنفعهم للناس mafi alkhairin mutane shine wanda ya kawo amfani ga mutane da ku al'umman nan ku ne mafi alkhairi waɗanda kuka fita a cikin jama'a kuka yi zarra kuka zama kun bayyana kun fifita a kansu saboda umarni da kyakkyawa da hali da mummuna ga shi kuma kun imani da Allah mai dawa na daga cikin mafi samun babban rabo a duniya da lahira domin Allah ta'ala a suratul ali imran sura ta uku ɗari da hudu da ya umarni da a tashi a idawa a ƙarshe zai ce wa ula'ika humul muflihun wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sai ce wa ula'ika humul muflihun mai dawa yana da lada na kwatankwacin waɗanda suka bi shi duk wanda ka kira zuwa ga aikin alkhairi kai masa dawa zuwa ga shirya ya riki qur'ani ya riki sunna bisa karantarwar magabata ko fahimtar magabata na kwarai dan mazan je manya ɗiban fari duk wanda ya bi wannan kiran to kana da lada ba hadisi bane sahihi ai al-imam muslim ma rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man dalla ala khairin man dalla ala khairin falahu mithlu ajri wanda ta shirya zuwa ga wani alkhairi to yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata Mai mayawa yana samun lada wanda baya yankewa bayan mutuwarsa kamar da hadisin muslim ya zo hadisin na idza mata al insanu in qata an wa amalu illa min salasa a wata iza ma mata ibn adam inda kada ya mutu ayyukansa duk sun yanke sai daga abubuwa guda uku daga ciki akwai au yun tafa ubi ya bar ilimin da za a yi amfani da shi ashe mai da'awa yana samun lada mara yankewa har bayan mutuwarsa mai da'awa yana samun addu'ar neman gafara ta Allah ta'ala daga waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa har da tururuwa da ke cikin rami har da kifi da ke cikin teku kamar yadda hadisi sahihi wanda al'imamu da'ar ne ya roto cikin sunan ɗinsa ya tabbatar cewa Allah da mala'ikunsa da waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa hatta tururuwa da ke cikin rami hatta kifi da ke cikin teku suna yin addu'a ta neman gafaran Allah ga mai karantar da mutane alkhairi nan dole a da'awa kai shi ba mai da'awa yana samun matsayi da alkhairi matsayi da alkhairi wanda ya fi gaba ɗayan duniya da abin da ke cikin ta hadisi al bukhari abin da nuna kenan wanda ya kira zuwa ga shari'a yana da lada na kwatankwacin waɗanda suka bi shi ba tare da wani abu na ladansu ya ragu ba don haka dalili na farko da ya sa za a yi da'awa dalili na farko shine saboda ɗumbin lada da ke cikin yin da'awa dalili na biyu za a yi da'awa domin yin da'awa biyayya ce da da'a ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma da koyi da annabawa domin ya kun ji abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi kamar da muka ishara a baya hadisin al-Imam Ahmad cikin musnadinsa da al-Imam al cikin sahih dinsa ballighu anni walau aya da kuma ayar da ke cikin suratu Yusuf sura ta 12 aya ta 108 qul hadhihi sabili qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin kenan dawa biyayya ce da'a ce ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam dalili na da ya sa ba a dawa domin a samu uzuri wajen Allah ranar kiyama don a kubuta daga zargi ranar kiyama domin a cikin suratul aram sura ta bakwai aya ta ɗari da sittin da hudu Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu labari na waɗanda aka hana su yin kamun kifi ranar asabar amma sai suka kasu gida uku waɗansu suka tangare suka ce za su kama kifi mu suka je suna kamawa waɗansu suka ce ba za mu kama ba ko mu ba ku romu da wanda yake zai saba wa Allah ya je ya tsara ta can in wani abu ya taji sai mu ce ya duka aukata wa muka na fahu ba ruwan wasu suka ce a ba za mu yi ba kuma za mu hana a ƙarshe me ya faru da su waɗanda suka ƙi yin kamun kifi amma kuma suka ga ba su da buƙatar yin wa'azi ba su da buƙatar yin da'awa ce ma masu da'awan suke me yasa za ku wahal da kanku me yasa limata izuna qauman Allahu muhlikuhum aw kuma azaban shadida dan da za ku bata lokaci ku yi tawa'azi ku yi tawa'azi ga mutanen da Allah a ƙarshe zai halakar da su ko ya masa azaba azaba mai tsanani tunda an gaya mun sun kiɗi an ce kada yi sun ce za su me masu wa'azin suka ce cewa suka yi ma'aziratan ila rabbikum wala ya taƙuna. don mu yanki hanzari gaban ubangiji kuma muna ma fatan aiki da tsoron Allah su daina wannan abin da aka hana su a shekenan mai da'awa daga cikin abin da zai sa ya da'awa abubuwa biyu abu na farko domin ya kubuta daga zargi tunda an ce yayi kada ya yayi ya kubuta ya yanki hanzari abu na biyu domin fatan wanda yake wa da awan ya shiru. kar ka kuskura ka rika jin cewa kai ka kota mutum ya muke tafa ya tafi da ko za ku wasu masu wa'azi wanda daga cikin wa'azin su za ku ji kamar sun kota ne ne ya muke tafi da yadda za su rika mai ba mamamai kamar sun kosa kawai ya mutu ta buta ne maimakon tunanina tunaninka tunaninmu tunanin kowa da kowa ya zama fatanmu wane ya shiryu wane ya ji tsoron Allah wane ya gyara wane ya zama kwarai abin da ya kamata kenan kar ka yi kowa fatan shiga wuta kar ka yi kowa fatan ya mutu akan bata ko da ido shi kun ga dai karshen ɓanna da al'ummar musulmi kenan a wannan zamanin wallahi babu mai fatan ya mutu a yadda yake so muke kalmar shahada ya shiga aljanna in ya mutu balantana wata kila yana sallah yana azumi yana da zaka amma yana kurakurai da yawa sai a yi ta mashi wa'azi yadda zai gane ne san shi ake yi da wannan wa'azi ba kore shi ake da wannan wa'azi sai Allah ya gaya mana abinda waɗannan mutane suka ce bayan Allah masu dawa wala allahun yantaquna ko sa fi tsoron Allah ko sa gyaru ko sa kinsu ko sa shiryu ko sa tuba ko sa gane gaskiya su dalili da hudu da ya sa za a yi dawa neman tsira da kukuta daga fitinar duniya da lahira domin idan an kin dawa to za a iya fadawa cikin fitinar duniya za ma iya fadawa cikin fitinar lahira Allah ya tsare domin a cikin suratul anfal sura ta 8 aya ta biyar. الله تعالى يأتي وتكو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب كما قلت ورمو تكتنا دبزات شافي وأن نسكي ظالم في بلد تكينكو أكيد كما قلت لا يا الله ما يسنني حقوبا daga cikin dalilan da zai ka'idawa akwai kalubalantar barnar yan bida domin da yan bida suke suna yin ɓanna to tun da suna yin ɓanna ya za a ƙalubalance su wallahi sai ta hanyar da'awa sai ta hanyar wa'azi da'awa bil hikima wal mau'iza al hasana sai ta wannan in muka ce ƙalubalanta ba muna nufin zagi ba ne ba muna nufin cin mutunci ko cin zarafi ko wulaƙantarwa ko tsinuwa ko zage-zage ko amfani da kalmomin da ba su dace musulmi amfani da su ba ba abin da muke nufi kenan ba domin abin da muke fahimta gaba daya da mai bida da wanda yake shirkan fatan mu kowa ya shiryu ya gyaru ya kama hanyar Allah ashe kenan ba za ne masa abin da zai gabanci mutuncin shi ba in dai muna so ya gyaru ba za ne masa abin da zai gabanci mutuncin shi ba in dai da gaske muna so ya gyaru to amma ta yi wa a yi shiru domin idan ɗan bid'a ya bid'a kuma babu wanda ya kalu wadanci bid'a kai mace to an za ta yatsu ta yi maso ta yi suru ta sa rijiyoyi a ƙasa ta yi rarsa ta yi ya tiranni ta yi ƴaƴa ƴaƴan su karkaɗo a ta ɗauka ana ci kuma guba domin dama daga cikin abin da ke yaɗa bid'a a cikin al'umma shiru daga malamai na sunna in dai ba za a tashi a yi wa'azi ba in dai ba za a tashi a faɗakar ba in dai ba za a tashi a yi gyara ba in dai ba za a tashi a yi wa'azi da antonan filili ba a tona mata asiri ba to al'umma sai ta zauna ta ta bida ba a sani ba domin tsayar bida ita tana da kama da addini domin galibin bida wacce ta fi mone ta fi haɗari ita ce bida idafiya wanda asalinta ga wani abu mai tushe da asali addini ne amma sai aka shigar da abin da addinin ba ruwan shi shi wannan shi ma haɗari wannan na ba da misalai da dama jiya na bid'a ibadiyya bisa ka'idojin nan guda shida na ambata mana wannan tsayar bid'a kenan saboda haka sai ka iske in kana ma mutane bayani akan bid'a sai su rika maka mamaki ma suke wai yanzu kai in ka ce misali bai kamata a yi zikiri iri kaza ba ko yana ya ce ka ga ko zikirin ne ma baya so wai zikirin ne ma baya so in ka ce bayan Allah a ce a taru a shekara a wata guda a ce ana yin wani abu da sunan wai murnan zagayowar rayuwar Allah kaza ka kaji manzon Allah ne ma baya so wato wai ya yarda ya dace amma wai ya yarda ya wai kun ga dai don ne saboda abin na da alaka da addini asalin abin yana da dan tushe a addini amma sai aka shigar da waɗansu abubuwa suka yi rassa suka zama guba da dafi a cikin abin sai zama bid'a ibadiyya sai sa ba mamaki ina jin su kiyama sauri ne ko daga cikin magabata rahimahullahu ta'ala da yake cewa albidatu ahabbu ila shaytan min al-ma'asiya لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها بدعة شيطان يا في سنتا أكن صابر الله دل شن جيا يا سن باكر واكو wanda yake jin wani na shan giya da tunanin giya halal akwai akwai wanda yake zina yake jin cewa da na ba matsala kawai lafiya lau ai akwai saboda sabon Allah ne kuwa ruwa sani hatta ne zina ma zai so a sani wanda take zina ba ta so a sani da abin da ake gaya min cewa wai a nan ya mai wai an waye gari matan aure wai suna zina wannan abu ya daure mun kai matan aure wasu wai suna zina a garin nan wannan abu na girmama shi hankali na ya tashi to na za mu saka wa mutum aka ce wa mata har da yin shekara sha biyu sha uku wata ciki wai yanzu kila ba za ta yi ko ba ta yi ne abu har ya ce haka yanuwa abu har ya girma ya zama haka amma ai duka sun san laifi ba ko wanda yake karewa akwai wanda zai kawo ɗaya da hadisi don ya ce zina a ci gaba akwai amma bid'a fa akwai wanda zai iya ba da ranshi kuma tsakani da Allah yake shi iya fahimtar shi kenan zalika mablaguhu min al-ilm ya tsakanin da Allah kenan kun ga sharrin bid'a kenan to za a yi da'awa don a kalubalance ta amma abinda muke nufi da kalubale ba wai a zagi wani a ci mutuncin wani a ai bayani na ilimi a nuna ga yadda abin yake ga abin da yasa aka ce kaza don wanda yake yi la'allahu yattaquna da na abin da Allah ta'ala ya ba mu labari kenan cikin suratul nisa sura ta da hudu, dangane da yaki da yi a gida da kuku shiru dole ku yi bayani kamar yadda Allah ya nuna ma mu'minai cewa to ku kan da kuke yi an yaki an sare ku an kashe ku to ayin kuna jin zafi su ma suna jin zafi amma bambancin shi ne ku kuna neman yardar Allah a ciki su kuma duniya ko suke ma wala ta yi nufin ta gaya kawai in ta kunu ta alamu fa'in na hum ya'lamun kamata wa na min Allah ma la yarjun wa kana Allah aliman hakima bayan wannan yanwa za a yi dawa domin a samar da aminci a cikin al'umma al'umma ba ta samun aminci idan ba a dawa in ba za a yi wa'azi ba al'umma ba za ta samu aminci ba kwata-kwata domin Allah ta'ala a cikin suratul hud sura ta 11 da ko a 117 Allah ta'ala cewa ne wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi dhulmin wa ahliha muslihun idan al'umma tana gyara idan ana wa'azi idan ana da'awa idan ana karantarwa idan ana kiran mutane zuwa ga alkhairi ana umurtar su da alkhairi ana hana su daga sharri in dai za a yi wa'azi in dai za a tarbiyyantar da al'umma Allah baya halakar da al'umma in dai a cikinta mutanen na ƙoƙarin yin gyara to don mu kubuta daga lalacewar al'umma don mu samu kanmu cikin aminci to sai to wajibi ne a yi dama a faɗakar a yi wa'azi a yi kira a yi gyara za a yi wa'azi za a yi dawa domin mutane su sanci gaskiya wallahi sallahi, akwai da dama waɗanda suke abubuwa wallahi tallahi billahi azim suna yi ba wai don suna da itikadi ne akan abu ba wallahi sun ɗauka abin da suke kai daidai ne gaskiya ne haka yi. bari ba ku misali wannan abin ya faru da ni ne ne ɓalo a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da tara zuwa tasa'in dubu ɗaya ɗari tara tasa'in kamar yanzu shekara ashirin da biyu kenan a lokacin ina zaune a kano na yana halartar karatu wajen wani malami a wadda ake kira sheka a kano malam bashiru sheka wata rana ina zaune a majalisa wani ɗalibi ya zo zai karatu daga cikin ɗalibai ina da makarantar ni ne ɗan ƙaramin na karanta mukamat hariri da muktasar ni ne dan auza a ciki a shekaru to amma akwai wani ko akwai wasu yan kaɗan daga cikin almajiran da na ɗan ɗaran masa a karatu to akwai wani ya zama yana karanta littafin risala a gabanmu a gabana aka wannan ba labari ba ne abin ya faru a gabana ne mukaddima ta risala kun san ta kunshi tauhidi ne da taujihat da bayani akan manhajin ahlus sunna to sai aka karanto shi ɗalibin ya karanto daidai wurin nan gaban nan sananniya wa annas sirata haqqun yajuzu lil ibad bi qadri a'malihim cewa lalle sirati gaskiya ne bayan za su wuce ta kan sirati ranar kiyama gwargwadon ayyukansu wanda wannan malam ya aikata ba su ne daga hadisi cewa ran kiyama in an zo wuce ta kan sirati gwargwadon ayyuka gwargwadon wucewa wani zai wuce kamar wankiya wani zai wuce da gudu wani zai wuce da rarrai wani ma zai zai fada cikin ta cikin wuta tunda ba ma sirat na kan wuta sai ma da shi bayani ya ce kowa sai ya bi ta kan sarari, kowa ya ce hata annabawa ya ce domin kuwa Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha malam yayi bayani yayi bayani yayi sharhi na wajen minti biyar a ƙarshen bayanin gaba ɗaya sai ce amma ban da mu yan tijjaniya domin mu shehu tijjaniya lamunce mana ba ma za mu ga sirati ba sai dai mu gama aljanna wallahi tallafi a gabana aka yi a wannan makarantar a wannan ranar a zatona ba yaƙini ba kila ni kaɗai ne na saɗa ma wannan fahimtar a zatona mun fi mutum talatin ana karatu a cikin wannan karatun akwai waɗanda shekara goma kafin wannan sun daina jan baki a yi masa fasara su ma malamai ne amma sun halarci karatun ne kawai a cikin sa akwai wanda suka karanta muktasar sau uku sau hudu akwai wanda suka haddace mukama akwai wanda suka kammala muwafa akwai wanda suka kusa sauke bukhari a gaban malam amma aka yi wannan maganar aka kawo aya bayan an kawo aka ce manzanni ma kaza ne sannan aka ce ban da mu kuma kowa sai ce Allahu akbar aka ci gaba da karatu ina so in tambaye ku a gaban ku ba kini ba kuna jin mutanen nan sun faɗa haka ne dan kawai su? tulawa malam kasa ba dan a fahimtar su tsakanin da Allah abinda malam faɗi haka yake ba a gaban ku ne kuna tunanin sun faɗi ne kawai don suna wa malam kasa ya ji daɗi ko ko saboda iya imanin su da Allah abinda suke zato haka din daidai ne wannan kuke tsammani shi ne na farko ko na biyu na biyu wallahi abin da ɗauka kenan tsakaninsu da Allah suka faɗi wannan masu karatu ne ba masu karatu ne a cikinsu suke da wannan tunanin to fa ma baluka me kake tsammani da wanda ba su ba saboda kun ga wasu su sun ɗauka abu ta zalimi to wannan sa dole a yi wa'azi dole a faɗakar domin mutane su gane gaskiya saboda in ba za a yi wa'azi ba wallahi gaskiya ba za a gane ta ba saboda kowa zai zo ya faɗa abin da yake so kowa ya zo ya faɗa abin da yake so wani ya faɗa al-mawquda wani ya kawo al-mutaraddiya wani ya kawo al nasiha wani ya kawo ma wa ma akalla sabon duka amma ake bayani na ilimi aka ce abu kaza ga dalilin sa sai a gane au ashe abin da ake cewa dinnan ashe bogi ne ba gaskiya bane ba a gane gaskiya sai ta hanyar wa'azi sai an yi wa mutane wa'azi za su gane gaskiya saboda haka daga cikin dalilan da zai sa a yi da'awa domin mutane su fahimci gaskiya su iya bambance gaskiya da ƙarya al'umma ta gyaru al'amarin da ya kyautatu na daga dalilan da zai sa a yi da'awa yanzu ku duba gani ke ma'ana da wannan filin an ce wasu gidaje ne da ake abubuwan da aka so kuma zuwa suke yi wanda ba musulmi ne musulmi ne a shagiya a yi zina a yi karta a yi cata a yi masha yadda ake so ko ba ka ba in aka yi shiru ba a yi wa'azi ba a wannan wurin ko a wani wurin daban ne zai faru al'umma ta zai ta lalacewa ta ta lalacewa ta ta lalacewa tun ana yi a unguwar tuwa ne wata yi zaka da an ce a unguwar ku ake tun ana yi a unguwar ku wata yi zaka da an ce a yaran nan ma a layin ku aka gani duk ana yana yi kun baka sa ba ko bai gidanku za a yi wata ma cikin gidanka ne baka sa ba a shekara dole ne a yi wa'azi a yi da'awa domin a gyara al'umma gaba ɗaya dan so ake kowa ya gyara zaman kwarai an san bi yiwa kowa ya zama amma dai a yi iya abin da za a yi a kuma yi tawakkali ga Allah da'awar sunna ba a tabbatar da manufanta sai ta hanyar da'awa sai ta hanyar wa'azi sunna ake gane ta a bambance ta da watanta domin da awa suna da awa ce mai sauki mabayaniya ba ta bukatar dogon zance irin dogon turanci da bahaushen najeriya yake wani ba ta bukata a dubai a fili da an gaba za ta ji kama zuciyarka ku duba ku gani ga wanda suka yi karatu irin na da ko da ko a wannan zamanin mu irin kan nan da ake na ka bai da za ka kai ka rasa ma asalin su amma da haka za a zo ana karantawa sai ka kana karanta littafi wahalar shi ya ishe ka kuma an ce sai ka sha amma sai ka samu littafi sahihin littafi na sunna mai girma tuke ke sai da kana karantawa yana zama a zuciyarka me yasa dan karatun sunna ba wuya amma karatun wani sunna shaitan wahala yake da shi kai kai kana kasa ganewa ai ta ci juna ana walbani walbaka walharam walkinu ana da ruwan duka ake gano rijiya wani malami an ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ma'u min al-ma'i a cikin mulubul maram yace to kaji da ruwan ciki ake da wani rija aka ce masa to ai ba wannan ibnu hajar ya ce rawu malikun mursala yace ba dalla maliku ya rubuta shi aka ce aka ce wa annaka wani buhari yace to kaji ba bukhari ya ruwaito shi aka ce duk yake ta shan wahala na tuna lokacin yake koyon kawai littafin kawai wallahi sai da ɗauki alli cok wallahi na rubuta fasara wata kalma wal jaru wa sirru fi ma'alihima a cikin bigiransu wallahi na kasa haddace bigire sai da rubuta da cok kullum na shigo daki sai in karanta bigire har sai da na haddace fi ma'alihima a bigiransu wannan matsalar ba fasara ce ba ta yi ba amma hausa ce don ta sakwatawa ce to amma ba ko su kamar da ake karanta ai ta shan wahala shi ci juna amma karatun sunna ne sauki to ba a iya tabbatar da manufar da'awar sunna sai ta hanyar wa'azi sai ta hanyar da'awa Allah ya samu dace to yanzu za mu da'awa ai yanzu ma muna cikin yini ko ba yin ba da'awa ne kowa ne gwargwadon iko kuma gwargwadon yanayi dare da rana ya kamata a yi da'awa dare da rana domin wannan shi ne abin da Allah ya gaya mana annabi Nuhu ya yi da'awarsa dare da rana ne bai bari sai da rana kawai ba ko da safe kawai ba dare da rana annabi Nuhu ya rika yin da'awa kamar da cikin suratul Nuh sura ta 71 ayat ta biyar qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara dare da rana za a yi da'awa a cikin hali na tsanani da hali na kunci hali na rayuwa da hali na wahala kamar yadda annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi yana cikin kurkuku ko a kurkuku sai kai wa'azi shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala rubuce rubucen sa galibi su yana ina yi yana kala kurkuku a cikin kasa a nan ne rubuce rubucen su mafiya yayi idatu mutanen da suka zama malamai a duniya kana kurkuku ma za ka yi da'awa abin da annabi yusuf kenan yayi kamar yadda cikin surar yusuf din sura ta sha biyu kenan a talatin da tara zuwa ta arba'in ya sa da yusufin arba'u mutafarriquna khayrun am allah al-wahid al-qahhar ma ta'buduna min duni illa asma'an mu سمعتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوه illa إياه amara Allah ta abudu illa iya zalika dinul qayyim walakin na aksaran nasu la ya'lamuna wa annabi yusuf nan da Allah ya bamu labari a ina ya yi ta a ina eh a kurkuku ma daina wa'azi ba ashe za a yi wa'azi kowane irin hali ake ciki hali na tsanani da hali na kunci hali na yalwa da halin talauci gwargwadon yanayi gwargwadon iko kai hatta a cikin ciwon ajali ba a daina wa'azi ba kada a daina wa'azi ko kana ciwon mutuwa kar ka daina wa'azi domin annabi yakubu ba yana cikin rashin lafiya na mutuwa bane yayi ma yayan da wa'azi ko ba haka bane kamar yadda Allah ta'ala ya mu labari a bakara ko sura ta biyu a ta 100 ga 33 an uku shahada kuntum bara إذا برأ يعقوب الموت إذ قال لبنيه ma تعبدون min ba'di qalu na'budu إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى أن واحدا ونحن له مسلمون أو أنا لو كتير ونا إن حضر يعقوب الموت ولا كبا لو كتير رشد الله فيها كي داما وكنا شيوان أجري با غرغر مطوى كتا كتا مطوى إن كتا مداما أم بشي ونا أبنى الجيم دبتاني يمت واحد وزر صلى الله عليه وسلم yana halin rashin lafiya ya kai kusan mataki na gargara ma'aiki yana kwance yana rufe da mayafi ga ruwa kusa da shi ya buɗe mayafin ya ɗauki mataki filo yana riga idansa da shi yana tsoma hannunsa a cikin ruwa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarar amma wai a halin da yake ciki ne bai haƙura ba bai yana ba sai da ya ce wa al'ummarsa as-salata wa ma malakat aymanu ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallah ku rika sallah a kan lokaci ku kyautata wa waɗanda hannunku ya mallaka bayan ku kenan a halin gargara mutuwa ma ana wari kamar da al Ahmad a cikin musnadinsa al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Bayhaqi a cikin sunan ɗinsu Ibn Hibban a cikin sahih ɗinsa da kuma tabarani a mu'jam al-kabir ɗinsa suka rubuta don haka wajibi ne idawa wajibi ne idawa kuma ga dillan da yasa idawa kuma ga lokacin da za idawa to wa za a yi wa ita da awar wa za a yi wa za a yi mani ni za a yi man da'awa kai ma za a yi maka da'awa ke da wannan zan ba kaina zan ba makusanta na zan yi wa mutanen gari zan yi wa al'umma duniya ba zo ne ɓangare hudu ba akwai na biyar akwai na biyar ba in ma kaina dawa in yi ma kaina in yi wa makusanta na wa an zira ashira ta kalakarabin in yi wa mutanen gari gwargwadon hali sannan in yi wa al'ummar duniya in na samu damar haka waɗannan su ne kawai za a yi wa awa to ta wata hanya za mu da'awa a hanyoyin ayi suna da yawa za a yi awa ta hanyar taruwa a irin wannan yanayin, ko ta hanyar zama a masallaci a karantar ko ta hanyar a je aji madarasa a karantar ko islamiyya a karantar da hanyoyin na dawa. za a yi amfani da radio za a amfani da tele wani hannu wannan salula wani hannu za a yi amfani da tele dawa ka aika mutum tax kai mashi sako ka ce mashi a duk ji tsoron Allah ko kai mashi wani abu na wa'azi wata magana ta alkhairi ka aika mashi ba ka yi wa'azi ba ba ka yi da'awa ba jarida mujalla za a yi amfani da su a isar da sako a yi ziyara a je a kai mu malam wani ziyara ko kuma a je gidan waɗanda suke zaman kaso a je a same su a yi za a yi taro taro na tsara wa juna ilimi kamar conference za a yi a tattauna matsaloli na ilimi za a yi amfani da allo da ke masallaci ba na ajiye allo a masallaci ba ana rubuta kuɗin da ake da shi dan sai ka zo ka rubuta wani hadisi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythu ma kunt kawai shi nan ka shi inda wanda ya karanta ya sa abin da ya karanta ba sai ne wa'azi ba ko inda hausa ne ko da zabarmanci ne ko da duk da yaran da mutane za su iya karanta ko da faranshi za a rubuta kananan takardu a rubuta su haka yan kanana a aika masallatai ko a ba mutane a wuraren tarurruka wa'azi ne za a yi amfani da abin da za yi na zamani na yanzu kamar yanar gizo za a amfani da yanar gizo internet kenan a amfani da shi a yi zata sako ka ya wa duniya duniya ta ga sakon a yi mata wa'azi a isar da sakon Allah gare ta duk waɗannan hanyoyi ne da za a yi amfani da su wajen yin da'awa ashe kun ga kenan da'awa aiki ne mai yawa idan ko da'awa aiki ne mai yawa ba ku ji hausawa a kano suna cewa hannu ɗaya za a ɗaukan jinka ba kun taɓa jin wannan ko kun taɓa ji hannu ɗaya ne ba a ɗaukan jinka duk waɗannan hanyoyin da aka ambata duk waɗannan mutanen da aka ce za a yi mawa'azi za a yi makaina zai yi wa makusantana zai yi wa mutanen gari zai yi wa duniya a haka kawai da ina zaune zai ina son aidawa ta rediyo ta tele ta da shida ta wayar hannu ta allon masallaci ta intanet haka kawai ina da wani zai yi dole ta yi ne sha yi ne sai an taimaka sai an haɗa hannu sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe an haɗa kai an zo an tallafa wa da'awar sannan da'awar za ta yi kenan ɗaukar wani da'awa haƙƙi ne na kowa da kowa ko komai karancin abin da muka mallaka me shi da yawa ya bada da yawa mai dan kadan ya bada dan kadan, wanda bai da shi ya zo ya bada gudunmawa a kan shi ya taimaka wajen tsatsara abubuwa kowa ba a dauke mishi ba kowa ba a dauke mashi ba sahabban dan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ɗauki nauyin da, gwargwadon abin da suka mallaka kun dai ga abubakar ko sayiduna kun ga shari'a a kun ga sayyidina na'umar ko ai kun ga usman dan affan ai kun ga abdurrahman dan awo ba mu da ba ne yan kasuwa ne ko mawadata sun ɗauki nauyin da da'awa gwargwadon abin da Allah ya mallaka musu wai ba ma kawai ɗauki nauyin da'awan ba har ma rige rige suke kowa yana so na shi wani ya zo cikin tarihin ko manakin na abubakar radiyallahu anhu cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a kawo taimako za a fita jihadi a kawo taimako ina jin ko a yakin da aka yi na tabuka ne sai umar ɗan khattab ya ce a ran shi yau ko yau ɗin nan sai na kawo abin da abubakar da zai iya kawo ba saboda kullum an zo abubakar na shi na umar wannan rana sai umar ya faɗi a ransa bai gaya mu kowa ba ya ce yau sai na kawo abin da ya fi na abubakar suna gasa a kan mene a kan aikin alkhairi umar na zuwa gida ya tara sa gaba daya ya raba gida biyu ya ɗauko da kyar yana tafiya ranar ran gauran ya zo kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ga dukiya ta na raba gida biyu na kawo a ga ya ga in duk abin da ya kamata ko a sai ga wata nan da ne shi kuma tiki tiki tiki niki niki daga yana zuwa ya zuba abin da ke tare da shi ya ce ya manzan Allah ga dukiya ta nan na kawo gaba ɗaya ko dala ɗaya da rage ba sai manzan Allah sallan ba wa sallama ya ce ma abubakar to da gaba ma ya rinka ya ce ai ba masa Allah da manzan shi Umar ya ce daga wannan rana na yake shawarar ba zan ƙara yin gafa da abubakar ba ya bi ƙarfi na kaga masu kuɗi ke ku duba yawan aikin da Usman dan Affan ya da dawa har ta kai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk abin da Usman ba zai yi nan gaba na laifi ba zai cutar da shi ba sai ya shiga aljanna saboda ɗaukar nauyin da'awa amma kowa iya abin da zai iya yi da wannan ko wanda taɓa kawo dabino kwara biyu shi ta a washi da dabino kwara biyu iya ba bai da shi sai da dabino kuma ya kawo yake da ga tashi gudun wani an da kawo sadaka wasu da sun ɗauko abin da bai kai ya kawo ba sun kawo da har ƙur'ani ta sauka ba tana yabon su tana zargin waɗanda suke su kansu ko ba ka ba saboda wai da suka kawo sai ana cewa Allah ma bai bukatar wannan wannan ɗan tsitsi, ne ba yi da shi kamar yadda wasu a cikin mu nan yanzu inda za mu ce ga gidauniya ko ya kawo wani ya laluba dala biyu ko uku ya ce ba bai kawo ba wai domin aiza to kowa yana kawo ta kaka za ta kaka ba ni kuma sai in kawo dala aka maka Allah ba abinda kan mallaka ke da ba wanda ya kawo jaka dari ko jaka miliyan wallahi in sa bai kai naka ba wallahi sai ka bi samun labarin Allah in ma ba ya yi Allah ba ya yi dan a ce ya yi sai da ma komai wajen Allah bai ma da komai wajen Allah na malamar bin niyar wanda ma da kullum ma nawa sai ya rasa ma gaba ɗaya abu kai kuma da ɗan kawo ɗan misisi ɗan tallin ɗan gyallin gyal sai ka samu lada mai tsarin yawa a dalilin ikhlasinka ashe kowa yana ba da abin da zai iya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyan masu kuɗi sun yi masu kuɗi sun yi waɗanda ba ba su da kowai sun yi kokari sun yi magabata sun ɗaukar wa kansu tsarin ɗaukar nauyin masu da'awa in muka da ɗaukar nauyin mai da'awa in dai ana shi yin sana'a in dai ana shi damar neman na kansa to a ɗauke masa bukatunsa gaba ɗaya domin misali abdullahi ne mubarak wace irin gudunmawa ne bai bada ba matsayin shi na babban ɗan kasuwa ga malamai na zamaninsa shi ma babban malami ne kicima kamar da kuka sani amma kuma ai ya ɗauki nauyin malamai masu karantar da al'umma domin an shagaltar da su daga nema sun tsaya suna ba da ilimi da sallah misali amma ibn salma da amma ibn zaid da sufyan sauri da sufyan ibn uyayna da al-fadl ibn iyad da isma'il ibn ulayya dukkan su waɗannan abdullahi mubarak shi ke ɗaukar nauyin su gaba ɗaya su dai su ta zuba karatu su ta dawa, su ta ilmantarwa su ta ba da bayani na ilimi abin da yake Ta da cewa shi ma yana karantarwa amma babban ɗan kasuwa ne sai ya ɗauki nauyin su domin yana ganin za a hasara in suka shagaltu da nema alhali ga ɗalibai da yawa dubbai suna zuwa wuraren su karatu yanzu kuma sai ga mutane ba san sauki nauyin ɗalibin ilimi ba san sauki nauyin mai karantarwa ana maganinsa a matsayin kallon alamun har ma sai a je ana zunde ana kananan bangaro a kansu kissar lai ibn sa'ad da al-imam malik imam dar al-hijra mashahuriya ce a littafin tarihi kowannen su malami lai babban malami Imamu malik babban malami lai yana da almajirai imamu malik yana da almajirai sai dai almajiran imamu malik sun fi kokari da zakakurancin neman ilimi lai ɗan kasuwa ne Imamu malik ɗan kasuwa ne kuma ba an yi kan nan noma sai kuma to wani lokaci kawai sai a makaranta an fita nema lai sai ga ai ana ka sai kai wa imamu malik ziyara ya ce masa na ga al'umman nan na da bukatar karanta maka ko shi ka zauna ka karanta, ni kuma zan kawo agaji duk lokacin da ka leƙa rumbu an ga ɗan ka leƙa rumbu ka ta hannunka ya yi ƙasa ka aiko kawai ka ce ya yi ƙasa kalmar za ka baɗi kenan ko kuma ka aiko kawai ka ce ka aiko ni kuma zan ma an gaji in aiko da shi a haka suka rayu lai ɗan kasuwa malami amma bai da lokacin karantarwa sosai imam malik ɗan kasuwa malami amma ya fi ba da karfinsa wajen karantarwa aka ɗauki nauyinsa tambayar ita ce yanzu muna da irin lai ibn sa? yanzu muna da irin sa abdullah ibn mubarak ashe dole usulubi ya canza dan mene saboda alhukum ya duru ya duru ma illatihi wujudan wa adama a da ana ɗaukar nauyin yadda ya kamata a yanzu babu wannan kaga dole kenan mu canza usulubi na yadda za mu yi mu tallafa wa da'awa tallafawa da'awa yan uwa na da amfani ne da yawa kuma akwai alkhairi mai yawan gaske domin an ta kashe kuɗinka ka ba da dukiyarka wajen yin da'awa wajen karantarwa wajen tallafawa don wa'azi ya ci gaba wajen karfafa na shafa da za a yi na ilmantarwa ai kana ba Allah rance ni ko ba Allah ta rance ba da su kuma Allah ta'ala ya ce zai ninka maka da su cikin sufi bakar ka karanta sura nan ta biyu ayan nan ta ɗari biyu da arba'in da biyar man zai yi kurabullah kardan hasanan fa yudaifu lahu abu'afan kafira wane ne zai ba Allah rance rance kyakkyawa malaman tafsiri suka ce da aka ce hasanan na bukatar sharuɗa guda hudu na farko ya zamanto abin da za ka ba da tsarkakakke ne na halal domin inna Allah ta'ala tsayibu la yaqbalu illa tayyiba na biyu ka ba da bisa daɗin rai ba da an tursa ka ba ba dan a faɗi ka ba da ba na uku ka ba da ta yadda kuma ba za ka zo kai koyi ka bi mutane da kalma ta aza kana faɗin maganganun cewa an ba dan kai ba da ba aikata ba na uku ya zama tunaninka wannan abin kana fatan Allah ya baka minkin sa ka samu ladan shi ne ma'anar karban haka ma in ji da yawa daga malamai to a da Allah ya wannan rancen fa yubayyinu lahu ad'afan kathira ya ninninka masa ninki nawa ashe in ka ba da dukiyar ka wajen da'awa in ka bada dukiyar ka wajen aikin alkhairi to ana sa ran ka ba Allah rance mu kuma tabbas za a biya ka a rubanya maka kuma abin da za a baka da rubar sunan sunan shi riba da dukiya don taimakon addini don yin da'awa na daga cikin siffofin masu tsoron Allah domin kuwa a Ali Imran sura ta uku kenan a 134 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa sa'ihu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra wad-dharra wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al-muhsinin kuma ku gaggawa ku yi zuwa ga wata gafara daga ubangijinku da wata gona a cikin dausayi da farfajiyar aljanna wanda faɗinta faɗin sama da ƙasa ne da aka tana da domin masu tsoron Allah lil muttaqina su wane ne masu tsoron Allah nan a wannan siyakin aya sai aka ba da wasu daga cikin sufofin su allazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra wal kadhibina al-ghayb wal afina 'anil nas wallahu bil muhsinin a cikin ashayid allazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra kana da shi da yawa ka ba da abin da za ka ibada kana da shi ɗan kaɗan ka ba da abin da za ka ibada kar ka ce sai ka tara da yawa waye sauran maka ko za ka iya tara. ciyar da dukiya don taimakawa da'awa da ɗaukar nauyin dawa hanya ce da ke kai mutum zuwa ga yin da'a da biyayya ga Allah ta baraka wa ta'ala domin abin da Allah ya ce kenan a ala imran sura ta uku a ɗari a ayata tasa'in da biyu lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kana son dukiyar ba ka so kashi ɗauka ka ba da gwargwadon abin da za ka yi a ɗan uwa ba sai wani da wani kaɗai ba za su yi ba a kai ba kana ina ke ba kina ina Amada. mutum ya bada dukiyarsa wajen taimakon addinin Allah wajen ɗaukaka kalmar Allah dukiyarsa ba tana yin albarka abin da Allah ya ce kina so su bakara sura ta biyu a ɗari biyu da saba'in da shida ya faɗi Allah wa yi sadaka Allah yana tsinewa a albarka ana tafiyar da albarka a ɗaya da dukkan wani amfani a cikin riba kuɗin ruwa amma ana sanya albarka yana sanya albarka a cikin sadaka da abin za ka bada na taɗauri don neman lada domin a yi dawa domin a taimaka al'umma domin a gyara waɗansu abubuwa domin ka taimaka wa ɗaiɗaikun mutane duka waɗannan abubuwa sadakoki ne Allah yana sa masu albarka kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito ya ce ɗayan ku ba zai yi sadaka ba bisa daɗe rai kuma dama Allah zai karɓa sai mai daɗi ya ba da sadaka daga abu mai tsarki sake Allah mai rama ya karɓi wannan abin da hannunsa ko da ku kamar da ne an ɗauke maka kai mai dala Ya za a nan ya mai dalilin kwara ɗaya dala goma ne ake suna eh in eh, kana da dala ɗaya za ka yi sai dalilin za ka yi nawa wajen yi dalilin kwara ɗaya a ce yanzu kana so a baka dalilin kwara ɗaya dala zuwa dala biyu to manzo ya ce ko da kamar dabino ka ko kana da lafiya za ka ibada yau in muka ce ka za mu baka ba mu da lafiya nan da kake da ita ba a cikin biyar to akwai matsala sannan kuma dama kuma a kotarwa ruwa ma ta za ka tsagin da binu a shakke nan ko yaya ne kawai wannan misali aka bada komai tantantar abin da ka mallaka so ake ka iya badawa daga ciki kawai ba a kenan to ko ba ka masani Maki sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai karbe ta a hannunsa na dama a zai karba a hannunsa ya zai karba da hannunsa na dama ya raya ya rene ta ya girma, ta ya daga ta ya kyautata ta ya bunƙasa ta har sai ta girma ta kai kamar girman dutse babba ta ba da kamar dabino a ta bunƙasa shi a ta bunƙasa shi girma ya kai kamar girman dutse babba shekenan ba karama alkhairi bane ka ba da wani abu da ka mallaka domin ɗaukaka addinin Allah duk dukiyar da aka bada ta domin ɗaukaka addinin Allah ba ta samun tawaya ƙaruwa take yi domin abin da Allah ta'ala ke kenan kamar misali cikin surat sabai ayat 39 wa ma aqabtu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar na alkhairi Allah zai maida muku da madadinsa kuma yana mai ninkawa da rubanyawa kamar da wasu ayoyi suka nuna amma tun fiku min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamu idan za ku bada don ɗaukaka addinin Allah za a ba ku sakamakon cikakke da za a zalunce ku a ba ku sakamakon kuma a rika ya muku ladan don abin da Allah ke kina a bakara sura ta biyu a ɗari biyu da sittin da ɗaya da fali lamina yin tekuna amwalahum fi sabilillah kamar fali habbatin ambatat sab'a qanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim kun ga kenan za a rubuta wa mutum ko a ninka masa lada ɗari bakwai kuma dama a jirgin sahihi riwayar al'imamun na sa'i a cikin sunan dinsa har tabbata da haka cewa mutum ba zai ciyar da wani abu don ɗaukaka addinin Allah ba ma an faka fakatan fi sabilillah ko ma an faka fakatan fi sabilillah kutibat lahu bi sab'i mi'a bai wanda zai ya ciyar da wani abu don addinin Allah ya ɗaukaka to za a bashi a rubuta masa riɓanyi ɗaya bakwai na ladana ko da na kika bada ko kan kunne ko abin wuya ko abin hannu ko dan kwali ko dakka ko hula ta bada ko Salima. kai muna son Salima ko ana nawa za a amma muka dabba to muna so kenan musamman in sabo ne bikin ne idan ya zamanto ka ba da dukiyarka don taimakon addinin Allah dan uwa ka more wallahi ka more domin abin da zai faru a ƙarshe shine zai zama ka samu makanka hujja a wajen Allah na yadda ka kashe dukiyarka domin ba hadisi ya tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu kadama ibnu adam yawm al-qiyamah hatta yus'ala an khamsin أ ن فيما أ ب ن شبابه فيما أ ب ن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وماذا عمل فيما علم رايك يا عم تفاقوا ادب بذات المتعه سجلت لك عندك كبار هل سيعمل تمويل ب د game da rayuwarsa ya yi tsarar da rayuwarsa wajen sharholiya ko wajen karatu wajen da'awa ko wajen yawo kawai haka kuruciya samartaka sa a tambaye shi lokacin da yake samari ya yi lokacin ke budurwa an kawo ƙarfi ya ake yi an tsaya an bi Allah an da alaƙa da Ubangiji ko kuwa an je an tsofar da gangan jikin wajen abin da ba daidai ba za a tambayi game da dukiyarsa ta yaya ya tara kuma ta wace hanya ya kashe tun jiya ake ban labarin wani daga cikin manya-manyan attajiran wannan gari da suka rasu Allah ya ji shi da kafara. irin yadda ya yi amfani da dukiyarsa wajen ɗaukaka addinin Allah a garin nan da sauran garuruwa da ke ƙasar Nijar an ce sa har ya tsallake Nijar ya kai Najeriya. Ya taimaki da'awa, ya taimaki masu da'awa, ya taimaki zawarawa, ya taimaki waɗanda mazajensu suka mutu suka bar su da yara ƙanana. Ya yi abubuwa na alkhairi ƙari. Yanzu shi ba fatan kawai za a nema shi ne yadda ya ta duke ya zama na halal, amma ce ruwa kamar mun sai ya dace ko ba ba, insha Allah na asabahu kazalik za a tambaye ka ya ka tara dukiyarka za kuma a tambaye ka ya ka kashe dukiyar in ka ce ya Allah an zo an yi wa'azi a wuri kaza an tafi tawa an tafi dosa an yi wa'azi an yi wuri kaza an kama makaranta nan an sa littafi an sa taranci ana koyarwa na ba da gudunmu ka samu hujja wajen Allah ba insha Allah a kenan ciyar da dukiya wajen taimakawa addini abu ne mai alkhairi to sai da kash halin da ƙungiyoyin addini ke ciki a yau abin tausayi ne kun yi da ni domin ƙungiyoyin addini kamar misali mu yanzu a Najeriya ai dai in ana maganar ƙungiyar addini ai ba mu da kamar jama'a za su gida wa tsarin sunna ita ce cikin gida amma ko muna da ƙungiyoyi wanda su ma duk duk taimako addini suke kamar jama'atu sirrul islam wanda kamar lema ce ta tattaro duka ƙungiyoyin hadda su jama'atu za su bi da abin wanda take da matsayi tsakanin sarakuna da manyan ƙasa da sauransu dukkan su gaba ɗaya karka cire ko ɗaya kila ma hadda nasu kungiyoyi a nan ƙasar duk dogaro kuke da bara in za a yi sai an bara sai an nemi taimako ko ba ta wani eh ko ku zo wajen wa'azi ne cewa bara ba ke? ko mu da za mu fara yin bara masu aji? ko da yake bara da mabbaci mu bara mu ta dawa a je a yi tuni wani ko bara shi ne fito ne a gidan shi kun ga da dan bambanci amma dai bara bara ai kalma ce mara daɗi ko tana da daɗi ƙungiyoyinmu suna dogaro da bara da neman taimako don su wannan na daga halin da ƙungiyoyi ke ciki bayan wannan ƙungiyoyin sai da an ɗora wa ‘yan kaɗan daga cikin mawadata a cikin musu wasu su yadda nauyin da'awar kila kuma a nan ƙasar haka ne masu taimakawa sanannu ne iyakantattu ne mutum biyar ne ko goma su ke nan duk abin da za a yi wajen za a koma da za a taɓa su huta ba kuma aka da nan kun yi shiru da mu ne a kan magani ne masu badawan su ne masu badawan wanda ya mutu a ya rage masu badawa in an ba haka wani kuma cike cika murmushi to ba samu ba an dai samu raguwa yan kaɗan ne sai kuma dogaro da taimako daga hukuma a hukuma dole su ta taimaka wa da'awa domin da wannan ai ba ma da samun amfanin da'awa ba kamar hukuma ko akwai akwai akwai wanda yake amfana da da'awa kamar hukuma domin hukuma take mulki in take iko in ka ba zaman lafiya za ta mulki amma ba a jika shi ke mota mutane lafiya ba sai za ga musu Allah ya ce annabi ya ce kai ba da sarki ta jankali shari'a ta ana kai ba da ba ka bane ba wata ma da yake cewa ta haramun bane shari'a haramun bane ba wata ma da yake cewa zaman banza ba kyau ba ba wata ma da yake cewa zama ba kyau ba wani wajibi ne ai ba mai cin moriyar ma wa'azin kamar ma to amma ku kyautar da ita a kowane lokaci a yaƙi ne kuma ko ba yaƙi ba ne domin ita ma ba ta kafa mu ko ta kafa mu mun mu kafa mu to ya za mu dogara da ita ko da yaushe kuma idan muka ci za mu dogara da ita ko da yaushe ta ne ce mai ta ba mu da bane a ko su kungiyoyi ko ba mu so mu kadai da kungiyoyi mu kadai ne akwai wasu ku a yanzu a kasan nan ba ki rusa su ba da kungiyoyi ba ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza wasu kungiyoyin ba su to a jefa ma a dogara ko da shakar hukuma ba ita kanta sa'an akwai wata matsala babba ɗan abin da muke da shin ma na muna iya kasa gudanar da shi yadda ya kamata ga ɗan kuɗin ya zo ka rasa inda ya shiga da haka kanin lokaci sai mun koma mun tsara wannan shine abin da ke addaban ƙungiyoyinmu a yau na dawa. da duk dalibin majalis da duk waɗansu shata da ake waɗansu suke shirya su shata da tanzima duk za a a cikin matsalolin da ake fuskantar kenan matsala ta masu tallafawa yan kaɗan ne kullum tsobara duk sallar juma'a sai ne mu taimako ko mu kaɗai ne masu neman taimako kullum musulmi ko da yake a kirista ma a coci ana da amma ba ta yi roƙa ba kowa ya zo sai ba da dole amma mu in ba a roƙon da ba za a bada ba wanda zai iya bada jaka goma sai ya bada jaka ɗaya kike a gaba kuma zai iya ba gidan biki ya bada da yawa zai iya ganin ana wani abu ba mara kyau ya bada da yawa to waɗannan su ne manya-manyan matsalolin mu to ni a matsayina na bako a nan garin kai na ma zama ɗan gida ne ba bako ba kar ma wanda ya saka cewa bako a ni ba ko ne dan zan yi kasar kar wani ya ce to me yasa kai kasar amma da a matsayina wanda ya zo zuwa farko zan ba da shawarwari na irin abin da nake ganin ya kamata mu yi domin buga daga wannan matsala ta dogaro da zara ta kullum sai motsa, ya kamata mu na ba kai abu da farko mawadatan kuna ina kuna ina mawadatan da ku da kuke nan yanzu da wanda suke ba ta ana amma akwai wakilansu da waɗanda za wakilan sai dai su labari to ina son mu ji tsoron Allah mu ga yadda za mu yi mu taru mu samar da jari mai kauri ga duk ƙungiyoyin nan namu na dawa ga duk majalis na ilimi mu sama masu jari Duk yadda za su sana'a ba wai jari na ce jari a ɗan abin da bai bai wuce a sai makarfan ba ha jari da ba wanda masu kuɗi za su taru su haɗa domin a rika sana'a in sana'a ta ɗore an huta da bara don bara ba abin da ya kamata mu kenan ba musamman in mun mai da shi na kotu shi bayan wannan a sake samun mawadata su yi mana tsari su ba da wakafi ban san ko san kalmar wakafi duk da cewa kalmar larabci ne ba wasu yawon san da ita amma ban san ko wannan kalmar ta shahara a cikin mu a kasar ko in ce a nan garin na ya mai ba dan da na sha wuya wajen wa'azin mata sai ina yana tambaye malami ne wannan kalmar an san ta kuwa dan kar in faɗa abin da ba a masa abin da ya ba kun ga an samu matsala kenan kalmar wakafi sanan ya kalma ta nan alhamdulillah amma ba wata bi gidan ka so ba dan ba haushe zai iya cewa wata bi gidan ka so kuma ba wannan nake nufi ba ina ba ta ba shi kuke nufi kuma ko shi ne ta alhamdulillah wata bi shi ne mutum ya ba da wani abu mallakinsa kamar gida kamar gida misali ya ce wannan na ba da shi don taimakon addinin Allah gashi nan ba za a saida ba amma za a rika kula da shi ana amfani da shi don taimakon addinin Allah misali ya iya cewa kuɗin haya da za a karɓa na gidan nan na ba da shi wakafi duk shekara ku za ku karɓa a yi da'awa ko kuma ya ce na ba da wannan gidan duk wani bakon malami in ya zo maimakon a je a kama wani wuri a biya kuɗi ga wannan gidan ya kwana ciki ba rage wa masu dawa wahala ba ba rage ba in an ba da wakafi na gida mai kyau wanda ake ba da haya kuɗin haya aka ce ƙungiya ka za ta karɓa ko al'umma ka za ta karɓa su rika yin hidimar da'awa da ba taimaka ba kuma wannan kuɗin ba zai ci gaba da zuwa ne duk shekara to yanzu masu kuɗi su yi tunanin yin bi domin wannan na daga cikin manya-manyan abubuwan za su amfani su bayan su don suna cikin sadakatun jariya wanda ladan zai ci gaba da zuwa bayan mutuwa ya kamata mawadata su Ba wannan bayan sai mu zamanto mun yi karo-karo tarbo-tarbo kawo-kawo dan abin da muke shi mu tara wani abu ta yadda wa'azi da za a yi nan gaba kila bayan wata ɗaya, kar a je a nema wajen kowa sai wanda gida ma kawo amma mu mu tara abu da za a yi nan gaba kila ce za a je conference zindar ko za a je a yi abu kaza ko za a je gidan aika ko makamancin su ya zamanto wannan taron na yau ya ba mu dama mu tara wannan kuɗin za a iya a'a na ji an yi shi ku zama yan najeriya ba za ka iya so mu ce a yau sai mun tara kuɗi a nan wurin kuma ni zan fara bada ni zan fara da za mu iya to za mu fara yin taro tare kuma kuma ta ku ji da kyau dole ne ba roƙon ku nake ba dole ku san yadda za ku kar ku ji kunya na ku yamin ka na mu so uku in ba ku yi ba to akwai matsala don matsala ta farko da ku ku biyawa a wuta kun gani da rana na biyu ku sun fi kowa taimakawa addini da abin da suka mallaka kar kuma ta da hadisi da ake karanta muku kullum a babin sallar idi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi ga mata wannan ta cire dan kunne ba ba dan kunnen da ake zai gala ɗaya ba ba mu kawo wannan dan kunnen nan da kika sawo ko wani kika tsora gida shi muke so ki aiko da shi na daga ɗari da ashirin din nan da ka dubu da nan shi muke so na zinare ne na jiyar ne ɗan nan abin wannan nan wannan abin da aka koye a gida shi muke so a kawo a bamu dole na ku ya ninka namu sau uku in kuma an gaba za a sanar na maza da nan na mata da nan idan na ku ya ninka namu uku ba to zan yi wa'azi a kanku kuma dai da ma Allah ya ce kun fi kowa yawa a wuta ba ruwana to ya mala ya ce ba ku da yawa ai tun zamanin manzo sun na sun zama ta mata ba su kai maza yawa ba amma ko mata su suke bakinta suke rawa gani in ba ku bada ba sanya wa'azin kanku saboda haka yau ya kamata mu yi wani abu domin ya zama matakin farko na aiki da wannan karatun na taimakawa da'awa abu na gaba dole ne kungiyoyinmu na addini dole su samar da sahihiyan tsari na gudanar da kudin kungiya an ce wani ya riga ni amma ni ma kaddara bai zo ba in dai ba ana so in ce liyatul mu'mini khairu min amalihi da ake cewa wani ala kulli halin Allah ya saka da alheri Yana da kungiya ta samar da tsari kungiyoyin su samar da tsari na gudanar da dukiya kada kada ya zamanto ana rayuwar hauma a zauna ba a da tsari na gudanar da dukiya yanzu bari tambaye ku kuma na ta wannan tambaya a amma nan dakata, tukuna da ka dakata.' ta agaji ai ba haka za a yi bayo san dakata ban sani ba ko na ku ya fi namu amma dai na san matsalar mu daga Najeriya ta da cewa kamar mu ƙungiyoyinmu na can ko ƙungiyar wancan kamar ta uwa ko na ƙungiyar nan tun farko amma da za a zama sau'i ne kowa na da ƙoƙari yanzu kuma kama a Najeriya a iyakar sanina musamman kafin a samu wannan haɗuwa din mai albarka insha Allah akwai bangaren da a iya sanina a duk fadin kasar ba yi da abin da ke kawo masa naira goma da sunan kungiya babu abin saidawa ko wani abu na neman kuɗi da zai kawo naira goma babu ba mu da fiye wata da muke saidawa mu samu kuɗi ba mu da fura da nono ba mu da tukuban tsire ko nama ba mu da yadda muke sai da bisashe ba mu da komai ko transport ba mu da shi mota ɗaya da za ta ɗauka kuɗi ba saboda haka ko motar wa'azi in ta samu matsala sai an roƙi mutane sun tada ta ko ma ana ta kuje ko ma ana kuje la ilaha illallah to ba al'umma za su zama al'amarin su ya kai ga haka ya zama ruwan ba sa tunanin taimakon kansu to in su ba ka mutu ba shi ke nan mutu mu ba da rabu to wannan tunanin dole a cikin dole ne a samar da tsari da kungiya za ta mallaki kaza da kaza da kaza da kaza ta yadda za ta zama tana da wadata kimarta ta karu martabarta ta ɗagu malaman da mutuncinsu ya karu wannan shine abin da za a yi wallahi in ba haka ake ba za a samu matsala bishewa kullum sai dai mu da wasu bishewa bayan wannan muna da bukatar ɗan abin da muka samu yanzu ko nan gaba mai tsari ne da za mu gudanar da shi gudanarwa mai kyau ta hanyar amfani da ka'idoji na kasuwanci irin na zamani mu samar da kuɗi da amfani da kuɗi mai hada-hada ko ta hanyar siyan hannun jari in yana da daraja a nan ko hanyar siyan kadarori kamar filaye gida in ya ɗan ɗaga farashin sa musaida ko ta hanyar buɗe ɗan shago mai provision haka kayan saidawa da sunan da sunan ƙungiya nake nufi ya zama ana yi ana samun abu mu sa amintattu don wannan ba maganar tsawon gemu ba ne ba maganar tsawon gemu ko gajartar wando ba ne maganar amana ce ta dukiya dole ne wanda za a sa ba don yana wada ba kawai sa kungiya don ya cancanta zai iya gudanar da dukiyar nan bisa amana zai iya jurewa kuma mu ma mu ba shi haƙƙinsa in albashi za mu mashi mai albashi na gaskiya wanda in mun yi haka insha Allah za mu rage wa kanmu neman taimako ko shi wannan bai nuna cewa wai za a je neman taimako gaba da abin da muke nufi dai za a rage kuma ko ba rage ba mai bada taimakon zai san cewa ko ya bada ko ya bada ba za mu ci gaba amma a yanzu mu mun san in ba ba taimako ba za mu taimako ina ba ko ba ba ya kamata mu wuce wannan yau shekara ne da kafa kungiyar nan don Allah kungiyoyin nan gaba ɗaya na sunna a garin nan shekara na sun kai talatin amma a ce ba su da iya nema da kansa kuɗi ba su da hanyar sama kansu dukiya da za su yi wani abu sai ne kullum su ji ba a ba su wallahi haka muke a Najeriya bangare ɗaya bangare guda akan lada ba mu da wani abu wanda zai kawo mana kwandala dala guda mota babu ta haya moto babu na haya ba mu da shago ba komai ba ku sai dai kullum bara ai wannan ba za mu shiga ba saboda haka ina ba mu shawara masu hannu da shuri su tara mana tari mai yawa mai tauri ba cikin wannan gudunmuwa muke nufi ba su taru su wani mutum a koyar da mu sani ba su taro mana zakka miliyan kamar ɗari biyu miliyan ɗari biyu ya kawo zakka miliyan ɗari biyu ya kai kamar miliyan na najeriya kusan miliyan tamanin kenan a bai kai ba miliyan saba'in ko zai kai wajen miliyan saba'in saboda ai kafa ta gida uku ake ko zai kai kamar miliyan saba'in to ko ma zakka ɗari biyu miliyan ɗari biyu bai samu ba mu samu zakka miliyan ɗaya ma a fara da wannan jaka miliyan ɗaya kar ta yi kaɗan ku tara mana zai ta jaka miliyan biyar a kalla kar ya yi kaɗan jaka miliyan goma ku tara mana ku masu kuɗi in kuka tara jaka miliyan goma mun sa akalla muna da naira kwatan naira miliyan uku da za mu ba wani abu ba da za mu ba ba mu iya to ku masu kuɗi aikin ku ne wannan ku tara mana sa'annan ku masu kuɗi ku kokari ku saba mana wakafi gidajen ku na haya ku ce arka ba bamu shagunan da kuka sa mutane suna haya mai sai da kaza mai kuda kaza duk shekara yana biya ku ce a bamu mu dawa mai wa'azi da shi ku rubuta a takarda ku ba ƴaƴan ku magada a rubuce cewa kun ba da wannan wurin wakafi saboda Allah mu kanana mai taro taro yanzu kuma bayan yanzu ma za mu ci gaba da ba za a tsaya ba me yi karo karo mu tara me yi ya, kuma abin da aka samu mu ga me za mu iya da shi ko da program ɗaya muka iya da abin da aka tara a ce an shirya daura ko an shirya wata ziyara za a kai gidan masu ƙananan rauni masu ƙananan ƙarfi za a je a yi wasu ko dai a kai da shi na alkhairi ai mun samu ladan da muke fata ya ɗore ko ba ka ba sa'an nan mu tunani mu samar da kwamitoci in ba da su na gudanar da kuɗi in muna da su mu sa su su aikin su su tsara mana yadda za mu samu kuɗi da yadda za mu kara kuɗin mu haka tashi mu rai tashi da kuma yadda za mu kashe shi domin idan ba wannan ba ba mu wa mu da sunna adalci ina fatan waɗannan abubuwan na bari za su yi amfani da mu daga ƙarshe za a nemi taimako kuma yau neman taimakon da za a yi don dai kawai a yarda ne amma na so a yi neman taimako ne yarda na, akwai mai don neman taimako yarda na duk kasashen da muke zuwa ban ga inda suke da tsari na neman taimako irin na ba har yau ina ta kawai ke kai najeriya duk ko za yi amma ba sami da ba zai yi ba taimako yar to amma tun da lamarin ya yi haka narko mu bashi abu ne za a abu da gidauniya ba a ɗaukewa kowa ba kowa da ke filin nan gwargwadon abin da zai ba da ta ɗauke mashi ba sai dai in wanda bai zo da komai ba to ba za a tallafa mashi ba ko kuma ya zo da wani abu wanda a ƙarshe kila da shi zai hau taksi ya tafi gida kaga ba za mu ce tafi aka ba saboda ba don kuma wannan babu hikima amma wanda da yake da wani abu da zai iya badawa don girman Allah ko mai kankantar sai dauka ibada ko mai kankantar ya dauka ibada ko mai kankantar abu ya dauka ibada a yau a yau kuma mu amince da wannan mun amince wanda zai kawo nan ya kawo wanda zai ba ɗan agaji ya ba su amma kar kowa ya kasa ba da wani abu kowa dan abin da zai iya badawa sai wanda ba zai iya din ba hakika wannan ba dora musu ba dan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko kuma yake da abin da zai iya da wata kila amma zai kuntata da yawa shi ba mun kyale shi wata rana ya biya mun ba shi amma ba shi ya dauka an yaya zai bada ko ba ka mutum ne ka abin da zai bada ba dan kuma bai so ya dauki bashin ba komai Allah ya haɗa mu da alkhairi a wani wurin ma iya fatan ya bamu saboda haka ku ɗan adadi ku zaɓa ɓangaren matan nan ku zaɓa ku karɓo abin da na kowa ku karɓo abin da na kowa ku kawo nan ni zan gani in kuma na gani in ban ga yayi abin da ya kamata ba to ko da yake malam awwal malamin ku ya kare amma dai ko Najeriya zai sai ne wa'azi akan kuma zan aiko da kasar din cewa ku marowata ne ba ku a ba da dukiya wajen da'awa da ake ku ne kawai suna na ku karatu ya ake gabatarwa ba ruwan sai na gaya ma mutanen Najeriya ba ku a taimako zai yi kamar ɗin kuma zan aiko da shi kuma za a sa kowa da shi duka rika ambatan gwamna da kande in ce sun yi ba da taimako saboda haka ku bayar na roƙon Allah ta'ala mana muwafaka Allah ya mana gam da ka tare taimaka mana ya ba mu ikon dacewa da alkhairi kamar yadda na ambata zan ba da nawa kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala ina fata kowa zai ba da abin da zai ba da akwai wani dan uwa da ya fara ba da ya ba da zaka Allah saka da alkhairi ya buɗe wannan matsaya na alkhairi saboda haka dan Allah a bada kar a raina kar a raina komai kankanta a ɗauka a bada insha Allah zai zama alkhairi ga al'umma da haka nima zan bada ko malam Mustapha da muke tare zai bada mu ma da namu saboda kowa ya dauka ya bada kowa ya bada yan agaji ku zaba amma wanda bai da shi kan kuma tsafa kawai da kun wuce wanda yake zai bada zai bada wanda bai san ya bada yanzu ko zai ya koyi zan akwai wanda mun san cewa koyi za su yi muna nan muna jiran su kawo koyi Allah ta'ala mana mafaka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفر الله وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته